بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa da ku a cikin البركة masallaci جابر أحمد masallacin jami'ar ahmadu bello a wannan dare wanda shi ne daren sha takwas ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da ashirin da bakwai ga watan satumba na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna nan domin ci gaba da karatun al'akhdari wanda abdurrahman al'akhdari ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci a mazabar malikiya ya wallafa darasin da ya wuce mun tsaya daidai inda malam yake cewa ina ne muka tsaya na wal'ujin ko a nan muka tsaya za mu tashi wa riya da kuma riya riya abinda ake nufi da riya shine mutum ya yi aikin da ake yi don Allah ba don wani abu illa saboda mutane su gani Wani shi ake kira riya ka yi sallah saboda wani ya gani ya burge shi ka yi zakka don wani ta burge shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira riya da shirkun akra saboda haka yin riya shirka ce karama kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana riya kuma riya haramun kamar yadda malamai suke cewa riya iri biyu ce kashi na farko shine akwai riya wacce take kaiwa zuwa ga babbar shirka kamar yanzu misali in mutum ya zama gaba ɗaya ayyukansa yana yi ne don wani to wannan ya zama mashirki ful ba a kokwanto na biyu shi ne mutum ya zamanto cewa yana yin riya wani lokacin wani lokacin kuma yana yin abu don Allah to shi kuma wannan ya aikata karamar shirka shi ma wannan ya so biyu idan mutum ya riya a aikin da farkonsa yana da alaƙa da ƙarshen shi to gaba ɗaya aikin ya lallace da aka yanzu mutumin da ya yi riya a raka a farko amma raka a ta biyu da ta uku da ta hudu sai yi su da kalla, to gaba ɗaya aikin na shi ya lallace ina fatan mun gane a mutumin da ya zamanto ya yi riya aikin da farkon ka bai da alaƙa da ƙarshen shi to wannan riyar ta shafi iya inda ya yi da yanzu mutumin da ya zamanto cewa yana sadaka da naira hamsin hamsin da ya ga wani mutum wanda yake jin kunyan shi sai fara sadaka da naira ɗari ɗari sadakar da ya yi da naira hamsin hamsin ta yi Allah kuma zai iya ba shi lada amma inda ya ba da naira ɗari ɗaya, don kuma ya aikata haramu saboda me saboda farkon abin ba shi da alaƙa da ƙarshen shi Alakun kulli da ya tana ɓata aiki kuma ɗan adam miskini ne kai mutum ya aikata abu saboda shi ba Allah subhanahu wata'ala yana cewa kuma umiru illa ya ya'budu Allah mukhlishina lahu din ba umarce su ba sai dai su bauta wa Allah suna masu karkake addini zuwa gare shi annabi sallallahu alaihi wa yana cewa Allah yana cewa a cikin hadisul qudusi ana agana shuraka wa an shirk ni ne na kowa datuwa daga barin tarayya man amila amalan ashraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa shirka duk wanda ya aikata wani aiki wanda ya haɗa ni da wani to zan bar shi da wanda ya haɗa ni da shi man amila amalan ashraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa shirka duk wanda ya aikata wani aiki kuma a cikin wannan aikin ya haɗa ni da wani a ciki to sai na bashi saboda Allah madaukakin sarki mawadaci daga duk lokacin da ya zamanto kaya aiki sai ya zamanto kana so don ka samu lada sannan kuma domin ya zamanto cewa wani ya maka wani abu Allah subhanahu wataala sai baka da wancan saboda shi mawadaci ala kulli hal yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske shine mutum ya yi ƙoƙari wajen tsarkacen niyyarsa wajen yin abu don Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda aka rawaito daga sufiyan yana cewa ma'alastu shay'an ashaddu alayya min niyyati babu abun da na dinga fama da shi fiye da niyyata saboda haka yana fama da niyyata, yana ƙoƙarin gaske wajen yaga cewa niyyarka tana tafiya a kan A wasu daga cikin magabata ko karatu suka fito idan ya zamanto suka ga mutane da yawa sun taru kawai sai su koma gida saboda a ganinsu hakan zai iya taɓa ikilasinsu, don haka yana daga cikin alamomin riya ga malami in ya zo darasi in ya samu mutum ɗaya biyu sai kawai ya juya ya ce ba zai yi wannan darasin yana daga cikin alamomin riya babu laifi samun jama'a da yawa ɗin amma dai ya zama ba za ka yi karatu ba sai don wannan dalilin sai mutane sun taru alamomi ne da suke nuna riya tare da cewa idan darasi ne da mutane suke bi da yawa ya ganye wannan darasin zai iya ja wasu ba su samu ba yana da uzuri amma haka kawai ya zama sai ya samu mutane da yawa sannan zai karatu wannan yana daga cikin alamomin da suke taɓa ikilasin mutum yana daga cikin tarbiyya da na gani a madina za ka ga malami a harami na manzala sallallahu alaihi wasallam da mutum ɗaya biyu a gaban shi amma za ka gan shi ya haƙiƙance yana ba da ilimi kai ka ce mutum da duniya a gaban shi waɗanda yana daga cikin alamomin islami amma za ka ga wasu malaman yin lokacin da mutane suka tare da yawa aka cika guri ana kabbara to ya ma fi samun caji a lokacin an fi samun damar da za a yi caji wannan gaskiya duk abubuwa ne wanda ya kamata mutum ya yi ƙoƙari ya nisance su kamar yadda alkudar bin iyadu yake cewa yin aiki saboda mutane riya ne barin aiki saboda mutane shi ma riya ne kar kuma ya zamanto yawan mutanen ya sa ka dinga daina yi kan alkhairi ka dinga yin ayyukan alkhairi saboda nisantar riya annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani game da mutum bakwai waɗanda Allah subhanahu ta'ala zai musu inuwa a ƙarƙashin inuwa al'arshi ranar da ba wata inuwa sai inuwa ubangiji sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin فأخفاها حتى لا تعلم حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه har yadda hagunsa ma ta san abin da damar ta ciyar ba wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske Allah ya ji an Jafar da Rama yake cewa wani lokacin ka je wajen wani mai kuɗi neman taimako saboda haka mai kuɗin sai yake ce musu har ku zo ku kaɗai ba ku zo da yan jarida ba <laughs> yace gaskiya shi ba zai ba da taimako wa dole sai an zo da yan jarida saboda ga wannan automatically ka san dama ba a nufi Allah da wannan sadaka ba ala kulli hal shine a suma ma'ana mutum ya zama to yana yin abu domin ya je da mutane akwai mutane da yawa da za a ga Allah subhanahu ta'ala ya hore musu karatun alkur'ani amma sai ka ga a suna kokari wajen yin riye da wannan karatun alkur'ani akwai wani ɗalibi da aka ba mu labari ya ce shi ba zai ja mutane sallah ba sai a sallah ta bayyane ya ce shi gaskiya sallah ta ɓoye shi ba zai ja mutane ba amma in dai ana so ya ja sallah to sai dai sallah wacce take ta bayyane saboda ya rera karatun sosai za a ga irin yadda sahabbai suke nisanta huzaifa bin liyamani akwai lokacin da yi mutane limancin sallah kawai sai sautin sa ya birge shi shi ne ce ba zai ƙara limanci ba saboda gudun garin yin limanci ya zamanto ya lallata sallar shi gaba akwai yana daga cikin abubuwan da ya kamata ne su nisanta ya zamanto kana yin kiran sallah saboda mutane su ji daɗin muryarka kana yin sallah saboda ya zamanto ka daɗa muryarka ta yadda kowa zai iya jin muryarka ta birge shi wannan yana daga cikin alamomi na taɓewa waɗanda idan mutum bai nisa ba sai asara a samman kuma sallah kaga sallah gishiki ne na addini idan ya zamanto ta samu matsala to akwai wannan kuma gaskiya da yawa limamai suna faɗawa musamman a ɗauke ka kai ka limamin gidan wani mai kuɗi ko a kai ka limancin a fadar gidan gwamnati masallacin fadar gidan gwamnati gaskiyar lamari a irin waɗannan halayen da yawa idan mutum bai taka tsantsan ba zai shiga cikin asuma ko kuma riya zai fada cikin mushkiloli da yawa yana daga cikin abubuwa waɗanda su ma za a ga malamai suna fada da ɗaliban ilimi ga malami ya zamanto duk sanda zai darasi kullum sai ya sa kaya na kecere raini. ba don wani abu illa kawai saboda ya zamanto ya burge masu sauraro da kuma waɗanda suke kasancewa tare da shi za ka ga wani lokacin har ake yi ta sa kaya wannan shi ma yana daga cikin mushiloli babu laifi malami ya fito a kamala malami ya fito yadda mutane masu sauraron karatun shi ba za su raina shi ba amma dai ya zama wata al'ada ce ta kece raini kullum sai ka sa kayan da za ka burge mutane wannan gaskiya zai iya taɓa asalin karatun da kake koyarwa malam yake cewa wal hasad da kuma hasada abin da ake kira alhasad shine duk lokacin da wata ni'ima ta samu sai ka ji ba ka so ya ci gaba da zama a cikin wannan ni'ima ɗan uwanka ya samu ilimi ya fika ka ji kana so yi baya dan uwanka ya zamanto cewa ya samu wasu kuɗi ka ji ba ka so wannan shi ake kira hassada hassada wani ciwo ne mummuna wanda kuma gaskiya mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da su daga ita gaba ɗaya ba su da yawa da yawa daga cikin mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su da hasada sai dai wani ya kuwa ni hassada haramun ci Allah madaukakin sarki a cikin suratul nisa yana cewa wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabna was'alu Allah min fadli kada ku dinga fatan ku dinga burin ku dinga ba jin daɗi saboda wata ni'ima da Allah ya wani